Amurka a Washington DC. To jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kan mitoci 25 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa. kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu Alfa rediyo Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi, ƙananan sana'o'i da dai sauransu. A yau ma za mu magana ne akan wata al'ada wadda ke neman ɓacewa. saki al'adin kiɗa da shantu. Masu sauraron mu a cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta gayyato masu ruwa da tsaki a zauren tattaunawar mu. Sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu. Sai a kasance tare da shirin yau da gobe. masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar mu Binta Ibrahim inda ta gayyato mana ɗaliban ilimin harshen Hausa na jami'ar jihar Kaduna da Dr. Bashir Rabi'u masanin tarihin al'adun Hausa daga sashen Hausa na al'adu da ke jami'ar Kaduna inda za su tattauna akan al'adar kiɗan shantu. kishiya ni ba kishiya ne ke tsoro ba maka magani maka magani maka magani ka fada daji hanyar gidan ku ta kakare maka ai ai ai kamar wutsiyar ka dangare ayyare ai ayyare ina naye ai ayyare iye allaban ciki allaban ciki allaban ciki na yi ta samira ga karamin gado ga babban gado ga karamin gado da ni da samira babban gado na uban samira ne ai ayyare kashin tuke nan mai daɗaɗɗen tarihi da tasiri tsakanin 'yan mata da amarya ƙasar hausa tun shekaru aro-aro waƙoƙin yi waƙoƙi ne da ake yin cikin nishaɗi da natsuwa domin rera baitukan faɗakarwa raha shaƙuɓe da soyayya sai dai duk da wannan dogon karni da waƙar shantun ya dauko a yanzu shantu da kuma waƙar shantun sun ɓace bat tsakanin waɗanda suke amfani da su wato mata a wannan zamanin dai matasa da dama ba su san wannan kayan kiɗa ba na shantu ko kuma yadda ake sarrafa shi ko ake rera waka bangaren soyayya da shakuɓe ma kiɗan shantu ya taka rawar gani ainihin makarantun boko a ɗan shekarun baya musamman na mata sun ba da gudunmawarsu wurin raya al'adar kiɗan shantu da rera waƙoƙin cikin basira da hikima alal misali akwai wakar shantu da ta yi tashe tsakanin 'yan makaranta mai kunshe da saƙonni kamar haka za ku gada can wata rana bi ilimi mata bi ilimi mata don inganta kanmu da sauran 'yan makaranta cikin mata har akwai doctors cikin mata har akwai teachers cikin mata har akwai lawyers cikin mata har akwai pilots cikin mata har akwai soja ya taimaki sojoji gaba daya amin ya Allah mata har akwai journalist cikin mata akwai police cikin mata akwai pilot sannan da sauransu Allah ya taimaki samu gaba daya amin ya Allah saki gaba daya. madalla. Dr. Bashir Rabi'u daga sashen harshen Hausa da al'adu na Jami'ar Jihar Kaduna ya mana ƙarin bayani akan shantu a tattauna da muka yi da shi kamar haka. Malam barka da zuwa. Barka da yamma. Malam menene shantu yaya di shantu shi Dan aka ce shantu Bahaushe yana masa kirari da abin kiɗan 'yan mata. Abin nufi a takaice dai ɗaya ne daga cikin irin kayan kiɗa da bahaushe yake amfani da shi tun talai-talai ah, shi shantu ya sha bamban da sauran ainihin wasu irin kayan kiɗa misali kamar ganga ko kalangu ko kotso waɗanda kirkira su ake yi daga wannan a samar da wancan a samar da wannan a ah, shi shuka shi ake yi kamar yadda ake shuka ainihin duma don haka dangin duma ne in aka shuka irin shi yakan fita kamar yadda za a samar da kwariya a samar da ludayi na duma haka ake samar da shantu eh, ga wanda ya san zunguru Da kusan yanayin su ɗaya da zunguru ma'ana yana da tsawo ne idan ya fito ya yi girma sai a dauke shi a kai ainihin wurin masu fafan kwariya sai su fafe cikin shi sai su masa baki guda biyu sama da ƙasa wannan bakin guda biyu ta hanyar su ne za a rika bugawa ainihin ɗaya na ƙasa ɗin yana bugun ainihin katare saman kuma tafin hannu yana bugun shi iskar da zai huro daga ciki ita ce za ta rika ba da sautin abin da ake so daga nan ne za a rika amfani da shi domin ainihin samar da kira kamar da ka ce shuka shi ake yi kuma yana kama da kwarya to yana nake ganin dai shantin da zan iya tunawa bakin ɗayan ya fi ɗayan girma ana can kullutun ya fi samun ƙasan shi eh, sama ya wannan zo a halitta shi haka Allah ya halitta shi hmm. Hmm. amma kila babu mamaki eh, hakan yana tafiya da ainihin yanayin yadda ake bugawa din tunda kamar yadda na gaya miki sinadarin iska wanda ake bugowa daga hannu ita ce take fita daga can kasa din girman ko kuma yanayin fadin kasa ɗin na tabbatar zai ba mu iskar dama ta rika fita tana ba da da karfi kuma yanayin fitan karfin da yanayin bugun da ake yi shine yake ba da ainihin yanayin sautin da ake da bukata ma'ana idan za a canza misali kiɗa mm. yanayin da za a bugi sama yanayin yadda iskar za ta tafi ta can kasan ko kuma kullutun kamar yadda kika kira shi ta ba da ainihin aman da ake bukata wanda zai dace da irin wakar da za a yi ra magana mace aka sani mata ga baki daya aka sani suke amfani da shi shantu domin yin kiɗa shekarun da aka fi amfani da su yawanci na yaran mata ne ma'ana yarinyar da ta taso daga gidansu irin shekara bakwai takwas tara kamar yadda akan tarbiyyantar da ita zaman gidan miji haka akan tarbiyyantar da ita wannan kiɗan na shantu saboda yana da alaƙa da zamantakewa ta zaman aure da kuma zaman rayuwa ga baki da haka mace za ta ci gaba da amfani da shi har adadin wani lokaci kila misali in eh, kamar yanzu ne da za mu iyakance shekaru kila matar da ta kai shekara arba'in arba'in da wani abu to sai asaran ta haƙura ta bamu 'ya'yanta tun lokacin ta tara yara kila har da jikoki to hikimar ko kuma kamar yadda na faɗa da da alakar yin hakan shine tsarin zamantakewar gidan miji ma'ana za ta yi amfani da shi a matsayin wata hikima da za ta ɗebe ta kewa a lokacin da take fama da kaɗaici a gidan mijinta haka kuma za ta yi amfani da shi wurin ɗebe wa mijin ta kewa a lokacin da ya dawo gida domin ganin ta hana shi fita ya wace ya wace da kuma fiye irin na dandali wanda ake yi a baya lokacin da aka fi yi amfani da shi a yawanci da maraice misali kin ga kaman idan an kawo amarya lokacin da aka kawo ta za ki samu abin da aka sani namiji ko magidanci yakan fita gidan shi da rana har zuwa yamma domin neman abin da zai kawo mata to a daidai wannan lokacin da baya gida matasa ko kuma yaran unguwar sukan shigo gidan domin su taya tafira to tana amfani da wannan shantun domin ta ainihin tarbe su su ci gaba da jin daɗin zama da ita suna mata firan ta rika yi musu yan wake-wake daidai irin shekarun su da yadda suke bukata shi kuma ga magidanci yawanci an fi yin amfani shi ɗin da daddare kamar yadda na faɗa domin ta hana ainihin mai gidan nata zuwa hirarraki da akan yi a majalisu ko kuma ainihin zuwa dandali ko kuma ainihin zuwa zance ma tunda an ɗauka idan namiji yana yawan fita to zai iya samun damar da zai je ga wata har ya zance da ita sai ya zo da batun kishiya ko ƙara aure wanda kuma yana daga cikin tsarin zamantakewar bahaushe bai cika son kishiya din ko musamman ita mace da ta au aka aure ta ba daɗewa ba ta cika son a zo mata da batun kishiya ba. Idan da shishin ta ana amfani da shi wurin ƙarin danƙon soyayya kenan. Yana ƙara danƙon soyayya a tsakanin ainihin ma'aurata tunda idan aka samu gwana wadda ta iya waƙoƙi na shantu tana waƙe mijinta yakan so a ce zai iya zuwa da abokanan shi su ji me kake faɗi. Wato su ne dai hikimar yin shantu. Su ne hikimar gaskiya. To ba da bayan nan arewacin Najeriya da aka san shantu ɗin shin akwai wani wasu ƙabilu da suke amfani da shi wannan shantu? Gaskiyar magana yana ɗaya daga cikin kayan kiɗin da Larabawa suke amfani da shi da Indiyawa. Sai dai shi shantu ɗin mm. ban san sunan da suke kiran shi ba. amma dai idan kika kalli ainihin tsofaffin fina-finai na indiya na da can mm. za ki ga ainihin larabawan suna wasa da shi suna kuma amfani da shi tunda in ai sauti ne mm. shi kuma sauti ba a iyakance shi a ce wannan jinsin shi za su sai dai ya danganta da muhallin da kowane jinsi ko kuma kowace al'umma take amfani da nata mm. sannan kuma da ainihin saƙon da kowace al'umma take isowa misali eh, mu nan saƙo ne tsakanin masoya misali eh, amarya sabuwar zuwa da ainihin mai gidanta sabon aure za ki ga duka zantuttuka ne na bebe zantuttuka ne na soyayya hmm. to amma in kika kalle shi ainihin yadda indiyawa suka yi amfani da shi suka yi amfani da shi a wuraren bukukuwa hmm. ma'ana su ɗebe ma ma'abota wannan bikin kewa da shi a kuma samar da kiɗe-kiɗe da waƙoƙi waɗanda ake haɗa da sauran kayayyakin kiɗa a takaice dai za mu iya cewa ba al'umma hausawa ne kaɗai suke amfani da shantu ba duk da cewa a arewa ko kuma a wurin hausawa mu ne muke kiran shi shantu ɗin muke kuma amfani da shi kamar yadda muka yi bayani. My. mata ko sai da samari sana'ar mu ne jari to na yi miki adashen gata Madalla jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Da fatan dai kuna jin daɗin shirin namu na yau. to bisa la'akari da yadda shi wannan kayan kiɗa na shantu ya ɓace kuma za ka ga kusan an daina amfani da shi musamman matasan yanzu wanda yake misali dan shekara ashirin ko ƙasa da haka wani ko shantan ma bai ma san kalmar tana da taɓa ganin ma shi wannan kayan kiɗan. Haka. dalilan da kake tunanin ya assasa ko ya janyo ɓacewar shi wannan shantu da kuma buga shi da ake yi a tsakanin al'umma? Ito eh gabaki ɗaya in muka kalla ba wai shantu bane ba. yanayi da juyawan zamani abin da ake kira globalization din nan kusan babu wani jinsi ko kuma wani nau'i na rayuwa dan adam da bai shiga ba saboda haka a wurin bahaushe ba wai kayan kidan shantu bane kawai suka samu koma baya akwai kayayyakin kiɗe-kiɗe da yawa waɗanda yanzu kusan ba a amfani da su. suka bace suka bace har yanzu ko a wurin hausawan misali yanzu abin da aka fi amfani da su kiɗe-kiɗe da waƙoƙin zamani hmm. wannan kiɗe-kiɗe da waƙoƙin zamanin nan ta zo da kayan kiɗan da ake kira piano idan kika je jikin piano babu wani sauti na kayan kiɗan bahaushe da ba a iya samu a cikinsa za ki samu kuntigi za ki samu taushi za ki samu jauje za ki samu ganga za ki samu banga abu ɗaya da suka gaza a wuri shine kalangu so in kika kalla kawai juyawa ne na zamani da kuma ainihin ci gaban duniya a wuri na ni na kalle shi gaban mai haƙa rijiya ne saboda da yawa mutane da suke da sana'o'insu sun rasa sana'o'i masu ainihin eh, wannan hikimar ta ainihin a hana yawace yawace a hana hirarrakin dare a hana wane duk an yi watsi da wayannan abubuwa mm. saboda haka sai ki ga al'umma ta koma inda ta nufa ma ba ta iya gane ina ta dosa saboda haka a takaice dai kayan kiɗan shantu ya samu koma baya ne kamar sauran kayayyakin kiɗa eh, yanayin zamani da kuma juyewan duniya da kuma halin da muka tsinci kanmu a ciki na ci gaban dan adam kamar yadda ake cewa in dai za a ce kai bahaushe ne misali eh, ba ga namiji ba har ga mace sai a zo a ce mata shantu sai ta fara zare ido bata san shantu in an zo da shi ba a gaya mata sunan shi ba aka ce mata wannan ba ta san shi ba ba ki bukatar ki ce an koma baya gaskiya an ci baya saboda kowace irin al'umma tana tarbiyyantuwa ne akan tsarin al'adunta bahaushe yana da kyawawan al'adu yana da kyawawan ɗabi'u waɗanda yake tarbiyyar yaran shi a kowane matakin rayuwa don haka eh, yarinyar da ake son a ah, koya mata zaman aure ta kuma fahimci hanyar ta rairayin miji ta san yadda za ta zauna da mai gidanta ta ɗebe mai kewa ta san yadda za ta hana shi zuwa doguwar hira ta san yadda za ta mai da martani ma'ainihin abokin zamanta idan dalili ya yi an yi aura to duk an rasa wa'annan abubuwa. kamar yadda wata waka da suka yi in ka ga mai gida in ka ga mai gida in ka ga mai gida yana jan gemu an tambaye shi kuɗin kashin ko ba a gaya miki bakin san cewa ana magana ne na irin tsarin zamantakewa eh. ba haushe da an ce mishi kawo kaza to zai fara mazurai zai fara mazurai ya fara mm. kama kai mm. ba wajen babu ba Kuma ba kuma zai fara to amma ta faɗa cikin rana mm. shi kuma ya gane to gobe zai bada da iya canza wani haka so akwai abubuwa da yawa gaskiyar magana da aka rasa na ainihin al'adu na al'ummu da yawa ba al'ummar bahaushe ba ne kadai mm. kusan al'ummun duniya suna fuskantar wannan kalubalen to amma mu tun da hausa muka sani a kanta muke dole mu yi magana cewa al'ummar hausa sun samu koma baya na tsarin tarbiyyarsu kamar yadda na faɗa tun a matakin shekara bakwai takwas tara mm. ana koyar da yarinya tsarin zamantakewar aure ta hanyar wannan canto ta mm. hanyar gaya mata zantutuka musamman akan ɗauki mace wanda ita ce ta gwanince a wannan da zantuttukan da kiɗa ta rika koyar da yaran da suke kafin ta yi daga a ce mata ita ta tsufa kafin ta ce ta koyar da na kasa koyar da na su kin gaba a taso al'umma tana ci gaba al'ada tana ci gaba da yaduwa kuma ina ganin an rasa wannan abu dakta kaman kuma akwai wani abu da yake bunkasa shakuwa tsakanin amarya da mutanen al'umman da aka kawo ta cikin su mm. ta hanyar wannan kiɗe-kiɗen da take zaka kananan yara sai su su an ce wanda yake son ɗanka yana son yana son ka to ya kiga zaka ta tara ta tara su tana musu akwai yan waƙoƙi da suka yi din su ma waɗanda suka dace da tarbiyyarsu mm. da kuma shekarunsu wani a nan zai koyi magana wani a wurin zai koyi ainihin cewa ya gane mutunta na kasa da shi duk da an nuna mushi daga gidansu to yadda take tara su sannan an yi abinci za ta samu kowanne gwargwado ya ci za su fita sake ga alaka ta yi karfi tsakanin makota da ainihin makotansu da an tashi wancan bata nan kusan duk rukunin za a san cewa wancan bata nan Allah ya kiyaye idan saki ne ya shiga ko kuma in fishi ne na yaji ko wani abu makamancin wannan yaran da za su rika tambaya ka yaushe wancan za ta dawo zai sa ka ji a ka ya kamata ka je ka dawo da ita har sai ka huce sosai za ka huce za ka gane cewa ai ba fa kai kaɗai take amfana ba tana amfanar al'ummar da take hmm. wato shantiya taka babban rawa yana da matukar mahimmanci gaskiyar magana hmm. a zamanin da ake buga shi yana da matukar muhimmanci ah, bayan abin da ya shafi nishaɗantarwa. akan tarbiyyantar akan isar da sako akan nuna farin ciki akan nuna bakin ciki akan nuna damuwa da dukkan waɗannan abubuwa ke idan idan gida ne yawa yawa ne akwai adadin 'yan mata ma'ana sababbin aure irin wannan lokaci na yamma da suka tabbatar mazajen su ba sa gida din ba su dawo ba akan samu wuri a zauna a ci gaba da wake-wake ana nuna yadda zamantakewa yake da daɗi kuma ana ta samu ana ana koya musu wani sababbin dabaru sabbin hikimomi da dabaru na zamantakewa hmm. yanzu babu wannan sai dai kowace ta koma ta neman wurin kanta ta koma eh, eh, amma kai gabar da kusan kyamar juna ake haka fa Tuna sauraro bari mu naɗe mayar ajin namu da waƙar shantu don nishaɗin masu sauraro. Godiya ga ɗaliban ilimin harshen Hausa na jami'ar jihar Kaduna waɗanda suka kaɗa kuma suka rera mana waƙoƙin shantu. da bautar shirin namu ga binta ta sake dawowa a filin mu da hajiya halima muhammad mahmud. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da rana. yau za mu yi pineapple exotic. wato abin sha mai dan sanyi saboda wannan rana pineapple exotic kuma idan uwar gida za ta yi ba wani kaya mai yawa shi ma take bukata ba tana bukatar abarba mai zaki ja kuma wacce ta nuna tana bukatar kwakwa wanda ta ɓamɓare mata baya kaga cikin kwakwa kenan fara tana bukatar citta shi ma guda dan biyu haka kai ya wuce da yawa ta ɗan kankare ta yanyanka shi tana bukatar kankara To idan uwar gida ta samu innan kayan aiki sai uwar gida ta nemi blender ta za ta nike su to uwar gida ta zuba shi a cikin blender ta saka shi ainihin yankakke a barbarta sai ta saka citta sai ta saka mishi kwakwan nan da ta fasa ta kankara bayan shi wato ainihin farin um, naman kwakwan farin cikin shi za ta yi amfani da shi don uwar gida ta markaɗe shi ya laushi sai ta juye shi a cikin um, mataci idan ta tace shi za ta ga ɗayan kumfa shi ma kumfan ta ɗan cire shi ta ɗan sa cokali ta ɗan raɗe shi sai ta ɗauki ruwan da ta tace ɗin sai ta zuba a cikin kwalbarta ko cikin um, kofinta da za ta saka a cikin firiji a lokacin da uwar gida ta yi amfani da shi sai ta fito da shi ta fasa kankararta a cikin kofi idan kuma tana da ice cream maker ne shi ma dai ta fito da kankaran ta zuba a cikin kofi sai uwar gida ta ta ɗebi ruwan um, lemun da ta ɗan nan sai ta zuba a cikin kofi sai ta kawo ɗan abarban uh, da ta yanka ta ɗan rage shi ma sai ta ɗan yanka bakin shi sai ta makala shi a jikin kofi wannan shine abarban exotic. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Fiona wa Mai da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.